الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu ci gaba نا karatunmu na nuzhatin nazar yau darasi na nawa kenan eh? talatin darasi na talatin kenan wanda yau kuma kwanan wata sha takwas ga watan safar dubu da dari hudu da ashirin da takwas na hijira wanda ya dace da bakwai ga watan uku dubu biyu da uku da bakwai ma'arifatul maqlub a har ayo muna daga cikin <clears throat> anwa din alhadithul mu'allal ko alhadithul al-mu'all illa da ta kasance saboda mukhalafa yani <clears throat> tunda mun yi alqismul daga cikin nau'i na farko na aksam din alhadithul ma'lul shine wanda illa ta faru fa'an ya faru sukan ya faru akan isnadin saboda wahamin mai riwayar na biyu kuma wanda yake shine kashi na bakwai daga cikin nau'in fuskar da ake suka a kan rawi shine al-mukhalafa saba ma wanda suka fi shi yawa ko kuma suka fi shi hadda mun ga nau'i na farko na mukhalafa shine al-idraj ko shine muka yi makon da asabar da ta wuce al'idraj idraj wato a shigar da wani abu baya cikin hadithi ko a isnad ko a matan to nau'i na biyu na al-mukhalafa shine al-qalb shine yake cewa wa in au au in kanat al-mukhalafa bi taqdimin aw ta'khir idan kuma sabanin ya kasance da gabatarwa ko jinkirtawa ay fil asma wato at-taqdim wa at-ta'khir waqi'un fil asma a cikin sunaye kamurrata bin ka'ab wa ka'ab ibn murra murrata bin ka'ab sai ka'ab ibn murra sai a mai da shi murrata bin ka'ab kaga taqdim wa ta'khir ne shi ta kaga hadisin annahyu an abin al-awqat al-manhi an salati fiha akwai hadisin ka'ab ibn murra aw murrata bin ka'ab mai rawun yana waɗansu ce murrata bin ka'ab waɗansu ce ka'ab ibn murra to wannan yana daga cikin nau'in maqlub nau'i ne na maqlub kamar a idan ya zamanto babu kowane ɗaya daga cikinsu to wannan akhaf amma in akwai wani to wannan yana da iskali a wannan shine alƙalb ba wai kawai a wajen taqdim wa ta'khir ne na suna ba wannan kaga a cikin isnad ne to ba kawai a cikin taqdim wa ta'khir ne na suna ba yakan zamanto a cikin a ibdal rawi bi akhar a canza rawi da wani mai riwayar kuma wannan zai iya zaman rawin da ya riwaya zai iya zamantowa sahabi in aka canza hadisin sahabi da hadisin wani sahabi din wannan nau'i ne na mukhalafa da qalb wannan qalb ne hadith maqlub ne ibdali sahabi bi akhar to tasirin wannan a cikin hadisi shine zai sanya ka ɗauki hadisin da yake hadisi ne guda ɗaya amma sai ka ɗauke shi hadisai biyu ne sai ka ɗauki ɗayan shahid ne na hadisul awwal an gane yanzu kamar hadisin abdullahi ibn mas'ud ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj kowa ya san wannan hadisin na Abdullahi ibn Mas'ud ne ko to sai wani mai riwaya ya zo sai ya zama to maqlub alaihi sai ya ruwaito shi daga hadisin Usman bin Affan kaga sai ya dauka kenan Usman ma ya ruwaito wannan hadisin sai ya dauka hadisai biyu ne wal waqi khilafahu kuma akwai wanda ya haka din wannan hadith din a riwayar mashhur sahiha kamar ta zuwa a cikin sahihain shine riwayar A'mash da Mansur ibn al-Mu'tamir suka ruwaito daga Ibrahim an-Nakhai daga alqama ibn qais an-nakhai daga abdullahi ibn mas'ud to sai wanda daga cikin almajiran ibrahim an-nakhai shi ma fiqa ne amma yana da irin waɗannan gara'ib din abubuwa wanda yake ba wanda yake muwafaka da shi a ciki abu ma'ashar ziyad ibn kulay abu ma'ashar ziyad ibn kulay fiqa sai ya zo ya ce an ibrahim an alqama an usman bin affan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ma'shar kaga wannan shi ake cewa ya yi ibdal sahabi bi akhar to wannan nau'i ne na makhluq ibdal sahabi bi akhar wannan ku abinda yasa yawan abinda yasa wannan ya faru ku rike nan wajen <clears throat> ku rike wannan abin din kun ga wannan qalb ne wanda ya faru khata an gane bisa kuskure saboda lokaci yanda hadisin yake yanda hadisin yake shine lokacin aikin hajji ne Usman bin Affan ya sai alqama sai Abdullahi bin Mas'ud suka zo jinsa tare da alqama da waɗansu almajiran Abdullahi bin Mas'ud alqama yana daga cikin almajiran Abdullahi bin Mas'ud sanannu daga cikin ahal kufa sai Usman ya ce masa ya aba Abdurrahman ala nuzawwijuka bikran tudhakkiruka ma madha min ayyamik shi ba ma aura maka yan budurwa ba ta tuna maka da sai ce la hajata li fi eh, sai alqama yace sai alkama ya ce masa toni a aura mu sai ya ce to amma idan kulta zalika in ji shi abdullahi ibn mas'ud ce idan kulta zalika fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kul ya ma'ashar a shabab to haka aka rawaito hadith din da wannan kissa to shi abu ma'ashar da aka rawaito hadith din sai ya dauka wanda ya ce. amma amma wa kad qulta zalika faqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sai ya dauka Uthman ne ya faɗa hmm. da duk isnad da alqama ne ya ruwaito kissar kuma ta faru gare shi to shi ya samu alqal kun gane wannan nau'in kenan yakan zamanto alqal bi ibdali rawin bi akhar hmm? hadith ne sananne da ake ruwaito shi da wani rawi sai a canza sai wani daga cikin masu riwayar ya kuskure ya canza wani rawi din yanzu kamar hadisin almuwaqi wa ahlihi fi ramadan ja hmm? ja'a rajulun fi nahari ramadan wa qala ya rasulullah halattu qala wa ma ahlakaka qala waqa'tu ala imra'ati fi ramadan ko wani hadis hadith mashhur hmm? wannan hadisin riwayar mashhura riwayar sahiha ta wannan hadisin shine az-zuhri ya ruwaito hadisin daga Humaid ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Huraira hakanan dukkan mashhuran talamidu zuhri suka ruwaito Imam Malik mamad سفيان ibn عيينة ibrahim ابن sa'ad فقيل yunus ابن yazid الأيلي دكا ننسو روايات ننسو yawancin su suna cikin sahih muslim to sai aka samu wani daga cikin masu riwaya hunan ah, hisham ibn sa'ad al-madani hisham ibn sa'ad al-madani saduqun sayyul hifz shi ba fiqa bane da ya tashi ruwaito hadisin sai ruwaito an zuhuri an abi salama bin abdurrahman ibn auf an abi hurairah nan me yayi me ya qalb me yayi maimakon humaid ibn abdurrahman ibn auf sai ya kawo abu salama ibn abdurrahman ibn auf ibdalu rawi bi akhar to amma ai dukkanin su fiqa ne wani da tasiri akan hadisin akan isnadin hadisin kowannen su fiqa ne na'am baya tasiri akan me tasirin sa saboda ka ya kara karfafa hadisin ka da sani idan da za a samu wani hadisin ya yi abin nan ta'arudi da wannan hadisin za a yi tarjihi a tsakanin zai iya kawo ma eh, wannan fa kuskure ne fa hadisi ne na ibn Abdurrahman hadisi ne na Humayd ibn Abdurrahman sai ya ya saba ma mutane da yawa maimakon wannan hadisin an san ga inda ake riwayarsa eh. shi sai zo ya canza bai haddace cewa tunda wanda ya fi shahara da riwaya daga Abu Huraira hmm? Abu Salama ya fi Humayd shahara dukkanin su uban su daya di ayan Abdurrahman ibn Auf amma Abu Salama ya fi shahara da riwaya daga Abu Huraira bai kiyaye wanda bai shahara din ba shine Humayd sai ya tafi hankalinsa ya tafi zuwa ga abin da ya fi kusanci ya tuna shi wanda ya fi shahara sai ya ce abu salama saboda kaga ya yi kuskure yana da tasiri saboda wannan riwayar tasa duk da yake ba ya canza rawi fiƙa da rawi da'if ba ne amma ya yi kuskure ya yi galab a cikin isnadi kuma wannan yana irin abin da zai tasiri akan hifzinsa malaman hadisi za su duba irin waɗannan kuskuren da yake yi shi ne zai sa su suka jinkirta shi wajen ya riski masu riwaya a fiƙat tasirin akan shi rawin ne amma hadifin wannan riwayar ta humaid tana nan daram kuma riwayar a shi hisham ibn sa'ad da ya wannan kuskuren wannan kafa ce shi ne wannan nau'i ne na hadith al-munkar an gane ya saba ma man huwa awsaqu amma nau'in mukhalafar ita ce ake ce mata alqal ko kuma ka zamanto bi takhsis ka ce ibdalu rawi bi akhar ya canza rawi da wani rawin da wannan kaga abin da ya faru ne khaba'an wani lokaci aka yi wannan ibdal din amdan eh, mana kafin ka shiga can abin da ba su gane ba yanzu wannan ibdalin da aka yi man huwa awsaq min wancan kuskure ne za a dogar da shi ba za a dogar da wannan kuskuren ba ban gane me za a dogara. da shi. ma'anan wannan rawi wanda yara suke so su ce wai wannan kamar mutaba'a ne a ina wannan kuskuren a bayyane yake ai a bayyane yake saboda haka wannan riwayar ba ta da amfani la wajen kafa hujja wala wajen mutaba'a tunda galab ne eh aka ce aka ce al munkar al hadis eh la yutajibi eh, eh, al eh, matrukai la bihi wa la bihi to haka nan ma al-munkar shi ma munkar haka yake la yuhtajju bihi wa la yu'tabaru bihi hmm? <laughs> gani da haka kar ku tunanin cewa wannan kamar wata mutaba'a ce ko wata ziyadar farid ce kamar yadda wannan hadisin sayyidina Usman da aka ruwaito cewa ya ce ya ma'asharar shabab bai zamanto to mu kirga shi a cikin shawahid din hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ba tunda kuskure ne to haka zalika wannan ba za mu ɗauka wannan a ce ga Humayd ibn Abdurrahman ba shi yana daga cikin akwai ɗaya daga cikin talabatul ilm a awadalla Abu Tariq wani wanda ya ta haƙiƙin Fathul Bari na Ibn Rajab ya rubuta wani littafi mai muhimmanci a kan ka'idodin da ya kamata ɗalibin hadisi ya bi wajen itibarin mutaba'at wa shawahid yaushe ne zaka dauki riwaya hmm, kai amfani da ita dan kai takuyar wani hadisi sai ya tabbata ka bi illa da ka tabbatar babu illa a ciki ba kuskure bace sai ka dauka kan cewa ka samu mutaba'a hmm, kai aiki da ita alhali ka kuskure riwaya an gane to wannan shine alqalb da ya faru kafa mun yi mun magana nau'i biyu na qalb ko ibdalu sahabi bi akhar ibdalu rawi bi akhar to na uku shine ibdalu isnadin bi akhar gabaki daya isnadin an gane shi ma wannan daga cikin nau'ul hadith al maqlub misalin da sukan kawo mashhuri a cikin wannan cikin littafin mustala yawanci shi suke kawowa amma ba shine kadai misalin ba akwai amsila da dama amsalin da suke kawo a cikin kutubul mustala shine hadithin idza uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni idza uqimatis sala fala taqumu hatta wa ya haddace wannan wannan hadisin hadisin waye daga cikin sahabbai kun karanta bukhari ban ce ku kawo isnadin ba waye ruwaito hadisin daga cikin hadisin waye a cikin bukhari da kuka karanta shi bukhari da muslim na'am ruwayan buhari ne shirin mai wane ne ruwaito hadis hmm arama ba ka yi tunawa ba abu qatada sarif rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka yake a cikin bukhari da muslim sai aka ruwaito shi jarir ibn hazin sai ruwaito shi daga hadisin sabit an anas ibn malik ya canza isnadin ga baki daya sabit an anas ibn malik da aka gaya ma imam ahmad wannan hadith da aka gaya ma hamad ibn zaid wannan hadisin sai ya ce kuskure jarir ibn hazim wannan hadisin ba a san shi ba daga hadisin sabit ba a san shi ba daga hadisin anas amma abin da ya faru shine shi Hamad ibn Zaid shi yayi riwayar hadisi ga Jarir ibn Hazim a majalisin Sabit al-Bunani yace haddathana Hajjaj as-Sawwab an Yahya ibn Abi Kathir an Abdullah ibn Abi Qatada an Abi Qatada qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun gane Hamad ibn Zaid kamar a ce wannan majalisin hmm? wannan majalisin majalisin sabit bunani ne sai shi hamad ibn zaid sai ya gaya ma jarir ibn hazim hadisin abdullahi ibn abi qatada da wannan isnadin sai shi jarir ya ɗauka cewa hadisin sabit ne an anas tunda a majalisin sabit aka yi hadisin sai ya wahami ya ɗauka wannan yana daga cikin hadisan da ya ji su daga sabit an anas sai rubuta shi a haka yake riwayarsa a haka ya kuskure ya yi abdala isnadan bi akhar ko ya rubuta shi ko bai rubuta shi ba watakila ya ya kiyaye shi sama'an shi ba sahibu kitab bane wanda yake huwal galib domin jarir ibn hazim yana daga cikin waɗanda masu tofaz ne amma kuma yana da yana da yana da kurakurai da dama kamar wanda ya sanya shi kamar waɗansu wajen waɗansu waɗansu malaman sama ba a karɓan riwayarsa daga wajen waɗansu malamansa kamar qatada da'if ne fi qatada kun gane wannan ibdal isnadin bi akhar gabaki dai isnadin ya canza shi saboda haka duk wanda ya ce hadithin abu hadithin idza uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni wannan hadisi ne wanda yake aziz an rawaito shi daga hadithin abu qatada da anas yayi kuskure domin hadithin anas bai inganta ba hadisi ne guda daya sai wani yayi wahamin ya dauka cewa yana da wani isnadi ba wancan isnadin ba kun gane na'am fara ta kuma hatta tarauni wannan kun ga duk nau'i ne na qalb da yake faruwa a cikin isnadi kuma duk bil mukhalafa kuskuren yake faruwa abin da yake an ga abin da yake ga yanda ake ruwaito shi wani ya zo ya ruwaito shi bisa kuskure to akan yi alqalb da ganganci akan yi da ganganci da ganganci in ma dan a jaraba mutum a ga yaya haddasa take wa in ma domin kuma a nuna domin abinda ke kira sariqatul hadith satar hadisi mutum ya nuna cewa shi yana da riwaya wadda ba wanda yake da ita wannan me yake nunawa eh neman shuhura eh me yake nuna me ya bashi shuhurar ya zo da ba wanda yake da shi wani ya nuna kan cewa kenan shi mai yawan riwaya ne har yana da abin da ba inda za ka same shi in ba a wajensa ba hmm? yana da tarin ilimi shi ne ake cewa al-igrab al-igrab al igrab eh wato ka ka kawo abin nan a abin da yake bako ka kawo abin da yake bako shi daga ban taɓa baku labarin kissar abin nan a tabarani da alji'abi ba eh a tabarani da alji'abi a tabarani hafiz duniya ne kana ganin ma mu'jam din sa kasan cewa wannan hafiz ne yawan hifz yawan riwaya ba kamar sa ba shi kuma ji'abi Allah ya bashi kaifin hankali Allah ya bashi kwakwalwa da kaifin hankali to a na manta sunan wazir din da suka yi munazara a gabansa ya ce a kowanne daga cikinsu yana so ya kawo wani abu wanda yake ɗayan bai taɓa ji ba rannan sai ji'abi ya zo majalisin ya samu tsabarani suna cikin yi sai ya ce na zo maka da hadisi baka taɓa jinsa ba a duniyan nan tsabarani dai hibz ɗinsa ya ce na zo masa da hadisi bai taɓa jinsa ba a duniyan ya ce menene wannan hadisin sai ya kawo isnadin haddasa ni fulan an Sulaiman ibn Ahmad an fulan an fulan qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce ana Sulaiman ibn Ahmad khudhu minni bi ulu maimakon ka ji daga wajen almajiri na ka ji daga gare ni yanzu kana takama ka kawo min abinda da bani da shi to ni ne Sulaiman ibn Ahmad din da ke cikin isnadin malamin malamin sa shine shi shi wazir din yake cewa abinda da yake da shi na mulki da na duniya wallahi sai ya zama yana da wulakanci a wajensa da ya ga irin farin cikin da sabarani ya yi da ya samu wannan martaba cewa yau ya kada aljiabi ya ga karshen sa yana rena mutane kuma yana tsammanin ya zo da abin da zai maganin sa ya kawo masa isnadi da bai taba yana ganin bai taba jinsa ba a duniya sai gashi a cikin isnadin shi jiabi ya ruwaito shi daga wajen wanda ya ji daga wajen tsabarani bai san cewa tsabarani shine Suleiman ibn Ahmad ba bai san cewa shine Sulaiman ibn Ahmad din ba shi dai kawai an ce masa ya ji daga wajen wani daga cikin malaman hadisi ɗaliban hadisi ya kawo masa isnadi an Sulaiman ibn Ahmad da isnadin sa tiryan tiryan har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo masa da abin da bai taba ji ba sai ce to ai ni ne Sulaiman ibn Ahmad a cikin isnadi saboda haka maimakon ka je wajen almajiri na ka ji ka zo ka ji daga waje na directly shi yace fa khudhu minni bi'ulu ka sami isnad ali <laughs> eh saboda ai ba faɗi sunansa bil kamil ba hmm, tunda ya fi shahara da Suleiman a da da da da Tabarani hmm. to wani lokaci abin da sa akan yi igrab kenan ka kawo abu bako to wani lokaci akan waɗansu ruwa sukan yi qalb domin igrab wanda wannan la yajuz domin igrab la yajuz kuma yawanci makareta ne sukan yi kamar akwai wani makarici shahararre Hamad ibn Amr an-Nasibi Hamad ibn Amr an-Nasibi eh, sai zo ya samu hadisi da yake mashhur da wata riwaya sai ya canza shi da wata riwaya daban kamar yadda ya zo ya samu hadisin a idan laqitumul mushrikin fala tabda'uhum bis salam wannan hadisi ne mashhur da riwayar Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah shi Hamad ibn Amr sai ya zo ya ruwaito shi daga riwayar Amash an Abi Salih an Abi Huraira bayan Amash bai taɓa ruwaito wannan hadisin ba to kaga kowa idan ya ji al-Amash an Abi Salih an Abi Huraira da wannan isadi sai ya ta mamaki ya akai Amash ya ruwaito wannan yaushe Amash ya ruwaito wannan kuna can ba ku san ba ku kashi ilimi ba mu da muke muke muke neman riwaya mu muka santa to wannan makaryata yawanci makaryata ne suke wannan shi yasa sai kaga mai wanda aka samu ya taɓa yin wannan malaman hadisi sai su ce masa yasriqul hadith sata ce hadisi ne da aka san na wani ne kai ka je ka ɗauko shi ka ba mu wani ka je ka ɗauko shi ka ba shi wani isnadin ko kuma a yi shi saboda ikhtibar yawanci wannan ana yi ne dan a gane hifzur rawi kamar da na kun ji kun san kisa Imam al-Bukhari da mutanen Baghdad ai ko mun taba mun taba mun taba a nan lokacin da Bukhari ya zo Baghdad lokacin da bukhari ya zo bagdad mutanen bagdad suka ce za su jarraba shi da su da yan khurasan da sauransu da suka biyo bukhari sun ji an ce bukhari ya zo bagdad ita ce cibiyar ilimi an ji an ce ga wanda ya rubuta aljami'u sahih jabalul hifz ana ta magana hifz dinsa sai mutanen suka zo suka haɗu suka samu hadisai guda ɗari suka cancanza su isnadin wannan a haɗa shi da matanin wannan matanin wancan haɗa shi da isnadin wancan aka ba mutu kowa aka ba shi mutane goma kowa aka ba shi hadisai goma da bukhari ya zo ya zauna ɗaya daga cikin mutane goma nan ya zo ya ce haddasa fulanun an fulani ya kawo isnadin har karshe da matinin hmm? imam bukhari ya ce la a arifu ya ce wa haddasa ka fulanun an fulani ya kawo wani isnadin bukhari ya ce la a arifu sai da ya gama hadisansa goma duk bukhari yana cewa la a arifu na biyu ya zo kafin a kare ɗaya waɗansu daga cikin mutanen suka ce a fahimar rajul ya gane buhari ya gane suka soma jin tsoro sai da suka gama da buhari ya fahimci cewa sun gama ga baki daya sai ce to kai na farko hadisin ka na farko da kace haddasa na fulan wa fulan wa fulan kuskure ne a sawab kaza wa kaza ya mai da shi zuwa ga isnadin sa hadisin ka na biyu da kace kaza da kaza da kaza kuskure ne a sawab kaza wa kaza sai da ya kawo shi ga baki daya ah, dukkanin hadisan nan guda ɗari to abin mamakin ne imam bukhari yanda hatta kuskuren ma ya haddace shi daga jinsa na farko da tartibin wannan kisa waɗansu malamai suna tuka a kanta saboda jahalar waɗanda suka gaya ma ibnu adi ibnu adi shi ya ta a cikin alkamis shi kuma ya ce haddasa ni mashayikh li mm. amma kamar yadda sahawi yake cewa la yustagrab da hifzin bukhari irin wannan ta'akku gare shi ba abu ne wanda yake zai zamanto abin nan bako ba irin wannan ya faru ga bukhari yana daga cikin wannan kissar a abin nan ko da ke alhafiz zai ishara a nan a kanta insha Allah Bukhari zai alhafiz zai kawo ta a ƙarshe wannan kun ga qalbul qalb isnad bi akhar ne wannan duk muna magana ne akan qalbul alqalb fil isnad a ah, qala fa hadha huwa wannan shine maqlub wanda aka canza sunayensa annawul khas bi taqdim wa ta'khir fil asma shine alhadith almaqlub shine kamar hadisin murra bin ka'ab kamar da shi ka'ab ibn murra ko kuma yana daga cikin nau'in sama mai suna daya amma ka ɗauke shi wani mutum daban kamar akwai wani da ake akwai wani wani rawi da ake ce masa Ahmad ibn Bashir akwai al-Kufi akwai al-Baghdadi al-Kufi saduq al-Baghdadi matruk eh sai ka zo hadisin da yake na al-Kufi din sai ka canza shi da al-Baghdadi wannan sunan su daya to shi ma wannan qalb ne alqalb fil asma amma wannan muttaf shine ake cewa nau'un muttafiq wal muftariq sunan su daya amma ko mutane ne biyu amma sunan su daya dukkan su Ahmad ibn Bashir an gane walil khatibi fihi kitab kitab raf' al irtiyab al khatib al baghdadi yana da littafi a kansa shine raf' al irtiyab raf' al irtiyab fil maqlub min al asma'i wal ansab sunan littafin kenan bil kamil raf' al irtiyab في المطلوب من الأسماء والأنساب وقد يقع القلب في المتن أيضا كما يند قلبك فاروا أتكين إسنادي هكا يكن فاروا أتكين متن كحديث أبي هريرة عند مسلم كما حديث أبي هريرة أوجد أسرائه مسلم في السبع الذي الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه sab'atun yuzilluhumullah fi dhill ta dhilli arshi yawma la dhilla illa dhillu ko fa fihi a cikin hadisin wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu da mutumin da ya sadaka da sadaka har hannunsa na dama bai san abin san abin da hannun hagu ya batar ba fa hadha mimman qalaba ala ahdi ruwa wannan maqlub ne wa inna ma huwa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har hannun hagunsa bai san abin da hannun daman ya fitar ba to kaga wannan qalb ne ko hadith ne maqlub kamar yadda ma hadithin a as-sujud a wata riwayar hadithin wa'il ibn hujr alhawi ila sujud kana yuqaddimu yadayhi ala rukbatayhi yanqalaba ala ba'd ar-ruwat hmm? kama fi sahihain fi sahihain hadisin da yake fi sahihain na hadithin abu huraira shine hatta la ta'ala hatta la hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wannan waɗansu da suka rawaito hadithin daga Yahya al-Qattan domin hadithin na Ubaidullah ibn Umar ne a cikin shar a cikin mai talikin ku ya kawo muku turqul hadith sai ku karanta ku gani wanda suke da irin wannan nusa sai ku karanta ku ga yanda ya kawo a wannan daga cikin nau'in daga cikin misalan akwai hadithin a tawafin Abdullah ibn Abbas da Muawiya mu'awiya ya tawafi tare da ibnu abbas idan ya zo kowane rukuni na har na ɗakin Allah sai ya shafa sai ibnu abbas ya ce masa inna ma masaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ruknayn faqat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruknul yamani da ruknul hajar al-aswad kawai ya shafa bi shafa sauran arkan din ba muawiya sai ya ce laysa fil baiti shay'un mahjur ba abinda za a kaurace ma a ɗakin Allah waɗansu sai hadisin ya kallaba musu cewa ibnu abbas shine yake shafa kowane rukuni muawiya yake ce masa laita muawiya yake ce masa inna ma masa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ruknain ar-ruknain faqat wannan kun ga kalb ne a cikin matan wannan yasful sahal irin wannan kan fa ga wanda yake ba ba hufaz ba to wannan kaga dukkaninsa nau'i ne na hadith ma'lum in ka je ka gani sai ka dauka kan cewa wani hadisi ne nan ku hadisi ne wanda yake kuskure ya tabbata a cikin sa ko da kashi, an fahimta to ina ganin a sai kuma al fi muttasil al-asanid aw in kanat al-mukhalafa ko kuma ta zamanto sabanin bi ziyadati rawi fi atna'il isnad an ƙara wani mai riwaya ne a cikin isnadin hadithin wa man lam yazidha atqan an an man zadaha amma wanda shi bai ƙara wannan rawin ba ya fi itqani bisa wanda ya ƙara وهذا هو المزيد في متصل الأسانيد shine ake ce ma almazid fi muttasil asanid hadisin da yake muttasil ne kuma aka ƙara wani rawi akan akai wannan ana gano cewa mazid fi muttasil al-asanid ne idan ya zamanto aka tabbatar cewa isnadin muttasil ne akwai misalin da a misalin nake so in kawo muku na almazid fi muttasalil asani almazid fi muttasalil asani a shine a ruwaito hadith kamar wannan hadithin busr ibn ubaidillah an wasila ibn al-asqa an abi marfad al أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها wannan hadisin akwai waɗansu sai suka ruwaito shi daga busr ibn ubaidillah an abi idris an wasila an abi marsad sai aka sanya suka sanya tsakanin wasila a tsakanin wafila ibn al-asqa suka sanya abu idris a tsakanin busur ibn sa'id ibn ubaidillah da wafila aka sa abu idris al-khawlani bayan shi busur ibn ubaidillah ya ji hadisin daga wafila sai aka sake ƙara wani amma ba zai yi ba a ce ya ji ne daga wajen sannan sake gano ya ji da daga wajen wannan sannan kuma sai ya haɗu da malamin nasu ya ji daga wajensa ba koyaushe ake haka ba idan ya zamanto aka tabbatar cewa wahami ne yayi isnadi ne inganta abin da shi kansa isnadin sabit ne ba tare da ƙarin wannan ba sai wani ya kaɗaita da karawa ya saba wanda suka fi shi yawa sai a tabbatar cewa wahami ne hmm? amma idan dukkaninsu suna da yawa hmm, to shine lokacin da ake hukunci da cewa sihatul wajhain kowace daga ciki duk ta inganta ah, almazid fi muttasil al-asani yana da ahwal amma gaskiya yanzu ba lokacin da zamu shiga cikin ahwal din bai dan dai kai ya kawo rudu ahwal din su guda hudu a rage rage musu wannan wuri hmm. yi to yawanci amfila din amfila masu sauki dai na kan yi kokari na yawanci inda da allo yaushe ne da su da allo ka ringa rubuta shi suna kala amsilam inda ba su da littattafan amsilam kuma shine karatu ne amma kuma ah, amma dai yau amma dai ai kun rike dai amsilam din matlub da aka yau ko ba su hada ce ba wallahi ah. yanzu yanzu ku kawo mun misalin ibdal sahabi bi akhar sala yi yayi ce shi ka a sala zai kawo wannan sala kawo mun ibdal sahabi bi akhar misali استبدال الصحابي بآخر kamar misali da ka bayar akan hadisin a mata kofi a gasu ahsan hadisin yana abdullahi ibn mas'ud sai wadansu garujo shi daga hadisin usman bin affan imam ahmad sai ya ce wannan munkar malam kafi zo lauhi ina duk amsila da zai zo littafi ya wallafa wannan shi ya rubuta muku da ka wallahi ba amsila ba za ku gane karatun ba kuma karatun ba za ku samu malamin arha kullum haka ba Allah ku ringa kawo amsilan kun kuma wani tafi kuma malami yadda kake ganin yana zaune ba kullum za ku same shi ba ku kawo lauyi in ya kawo amsila ku ce mara ya rubuta mana shi ka karu wallahi ko ruke amsilan shi kenan to ya bari mu karasa wannan wa shartuhu an yaqa at-tasrih a ai na mazid fi ai wannan yana da alaka da darasi. wa shartuhu ai al mazid fi muttasil al-asanid an yaqa at-tasrih bis sama fi mawdi' al ziyada ya zamanto a wurin da ake karawa din ya zamanto an samu ziyada eh, an samu tasrih bis sama kai inda wajen ziyada din yake sai a samu tasrih bis sama maimakon a ce wasila ai busr ibn ubaidillah an wasila eh, maimakon ya zamanto an ce Busir ibn ubaidillah an wasila sai aka ce Busir ibn ubaidillah sami'tu haddathani ko sami'tu wasila to kaga idan daga baya aka ruwaito aka ce Busir ibn ubaidillah an abi sa'id al-khawlani an wasila to ka san cewa wannan mazid ne tunda ya tabbata a tariqatu naqisa a tariqun naqis akwai tasrih bis sama' ya haɗu da wanda yake sama da shi saboda haka wanda aka ruwaito da ƙarin wani mutum wannan kuskure ne an ƙara shine ne almazid fi muttasil al-asanid asalin isnad din muttasil ne amma sai aka samu ziyada shi yasa ake ce masa al-mazid ay alladhi waqa fihi ziyada fi muttasil al-asanid ay fi isnad alladhi huwa muttasil kun gani wa illa famata kana mu'an'anan mathalan tarajjahat ziyada amma da za a zamanto bil an'ana to sai ya zamanto a ziyada din ita ce mafi tabbata domin da yayin da ya rawaito shi da an ya zamanto cewa kenan ashe akwai ziyada eh, bai faɗi ziyadar ba ya ashe akwai wasita bai faɗi wasitan ba sai daga baya ya zo ya rawaito aka rawaito shi bil bi zikril wasita to kaga anan wajen yayi tadlisi kenan kama hmm. ba a ba a tabbatar da tadlisi da haka sai idan malamai ne suka ce shi mudallis ne hmm. idan ba haka ba sai ɗayan ya zamanto ba mudallas za a ce masa ba sai a ce al mursalul khafi to ina ganin za mu tsaya a nan din to na'am fi muttasalil asani wannan hmm. hmm. da aka ce in yazo da in in da ana to ana buƙatar ziyara ta abin sharɗin yadda zai zamanto to mazid fi muttasalil asani shine kar ya zo da an ana ya zo da tasrih bis sama eh, isnadin da yake naqis ya zamanto akwai tasrih bis sama a wajen ziyada din mm. insha Allah darasi mai zuwa za mu yi a lokacin shi a rubuce yadda zai yadda yake insha Allah saboda akwai zada ta cikin naka ba mu duba wani shi wanne wannan matanin wannan eh na a mu wannan wata tambayar eh. alaikum salam na'am نعم مستغرب القلب الامس ايه القلب الامس القلب الام ni ban taba jin wannan istilah din ba alqalbul am alqalbu amdan oh aya kace alqalbul am alqal ni naji kamar kace alqalbul am ne eh eh a wannan kamar da kace alqalb almutaammid almutaammid wato a shi tadlisi kawai a wajen a isqatin rawi ne a cikin isnadi ka gani ba za ka faɗi wasiɗar da ka ji hadisi ba sai kai isqatin wasiɗa din hmm? to amma alqalb kuwa shi canzawa ne gabaki ɗaya ka canza shi ka canza rawin da wani daban hmm? a wajen igrab din shi wannan ba shi da alaka da tadlis shi tablisi yana nuna inqita ne ka wannan ga baki ɗaya ka canza ka kawo wani ne ka sanya bayan kuma hadisin ba nasa ne hadif mashhur da Suhail ibn Abi mai maimakon Suhail ce ka kawo a amash ko wannan su fiƙa ne amma ka sanya ka ruwa kawo shi da riwayar a amash wannan wani abu ne wanda yake bako na alaikum salam آه المطلوب آه في الحقيقة المطلوب كسو كشفه المطلوب بإبدال صحابي بآخر المطلوب بإبدال راوي بآخر المطلوب بإبدال إسناد بآخر المطلوب بالزيادة في المتن المطلوب بالإبداع بالقلب في المتن ما وقع القلب في متنه to shi ma kuma idan ka zo za ka iya kasa shi zuwa kowanne daga cikin za ka iya kasashi shi kashi biyu akwai wanda zai zamanto amdan akwai wanda zai zamanto sahawan an gani dukkaninsu akwai wanda zai zamanto amdan shine wanda ake yi lil igrab ko kuma lil ikhtibar lil imtihan yajuz ayi lil imtihan amma bishar shine la yabqa hadisan kar a zo jarabawa a tashi a tafi sai a wajen an bayyana cewa fa jarabawa akai wani hadisin ba haka yake ba in ba haka ba ya zama to mahzur hmm. alaikum salam eh eh shi ma maqlub ne shi ma qalb ne shi ma nau'i ne na qalb eh to ai al'illa din al'illa anwa shi yasa ai shi kansa maqlub nau'i ne min al-hadith al-ma'lul hmm? illa ce sai dai kai an bata tasmiya khassa na'am amma ba kullum ki samu yin karatun gargaɗi hmm. shi ne ake da shawara ya kamata ya shawo kan wannan matsala haka ne inda wannan na tafiyar talaba haka za a ga wasu na zuwa irin wannan yankewar da ake samu sai mutum ya kan ba a yi muna ganin cewa yana zuwa da yana a ranar da eh to wato abin da yasa na zaɓi laraba saboda ganin cewar a lokacin da muka fara karatukan yawancin tafiye-tafiye cikin tafiye-tafiyen da na